London take kira. London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar, bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye ta yin turda mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A Najeriya kuwa shugaba Buhari ya amince da kashe kusan dala miliyan tara domin fara aikin kwashe ɗaliban ƙasar da suka tserewa yaƙi a Ukraine. ma'aikatar kuɗi tana ciki an kuma ba ta umarni ta ba da kuɗi dala miliyan takwas da rabi ba zai wuce kwana guda ba nan gaba za a fara yin wannan aiki a dai najeriyar majalisar Tijai ta yi ƙarin haske kan wani sashen dokar zaɓe da shugaba muhammadu buhari ya nemi su cire abinda constitution take magana shine wanda zai shiga zaɓe ya sauka kafin kwana talatin wannan kuma abin da dokar zaɓe eh, majalisa ta saka ba maganar shiga zaɓe ba ne zama cikin wanda za su zaɓi wanda zai shiga zaɓe Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a fara tattaunawar da za ta kasance irin ta farko a duniya domin shawo kan matsalar da sharar tarkacen roba ke haddasawa. Za kuma mu je gana domin jin martanin gwamnatin kasar kan zargin da babbar jam'iyyar adawar wato a kasar ta yi na keta haƙƙin adama sai bayan Muhammad Annur Muhammad ya karanto mana cikakkun labaran duniya daga ofishin na Abuja. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye ta nuna kyama ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, inda ƙasashe suka nemi janyewar ta nan take. During the rare emergency session, Russia defended its decision to invade its neighbor. Wakiliyar BBC ta ce a yayin taron na gaggawa wanda ba ake sa ba, Rasha ta kare matakinta na mamayar makwabciyar ta tana musanta cewa ta aikata laifin yaƙi, tare da zargin yamma da matsawa da kuma barazana ga ƙasashe kansu jefa ƙuri'ar amincewa da matsayin ba tare da ta bayar da wata shaida ba. bayan sama da kwana biyu ana zazzafar muhawara ne dai rinjayen ƙasashen suka kada kuri'ar amincewar yayin da ƙasashe biyar waɗanda suka hada da Siriya da Koriya ta Arewa suka ki yadda sannan kuma 35 ciki har da China da India suka ƙauracewa ƙuri'ar ɗiyani Rahoton wanda ƙasashe sama da 140 suka amince da shi ya kuma yi Allah wadarai kan yadda shugaba Putin na Rasha ya sanya dakarun nukiliya na kasarsa cikin shiri. To dakarun da To dakarun da Rasha To dakarun na Rasha dai na ci gaba da ruwan wuta ba ƙaƙautawa a kan garin Mariupol mai tashar jirgin ruwa inda jami'ai suka ce suna fargaba ɗaruruwan mutane sun rasa ransu. Mataimakin magajin garin ya shaida BBC cewa ruwan makaman da Rasha take ya lalata kusan baki ɗayan wata gunduma wadda take da mutum sama da dubu ɗari ɗaya. Haka su ma birnin Chernihiv Chernihiv da Kharkiv da ke arewacin ƙasar sun sha mummunan harin makaman artillery na Rasha. Moscow dai ta tsananta hare-hare a kan muhimman wurare a faɗin ƙasar ta Ukraine, inda hukumomin bayar da agajin gaga suka yi kiyasin cewa sama da mutum dubu biyu aka kashe tun da aka fara mamayar. Can kuma a wani ɓangaren yayin da wata babbar kwamba ta dakarun Rasha ta durfafi Kiev, mazauna garin Ivankiv da ke arewa da birnin sun ce sun kasa tserewa bayan da sojin na Rasha suka kame iko da yankin a makon da ya wuce. To a karan farko dai Rashar ta fitar da alkaliman da ta yi asara na sojojinta a yakin da take yi da Ukraine inda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce kusan soji 500 aka kashe mata. Sannan kuma ta ce an jikata mata dakaru kusa da ƙasa da 1,600 a yayin ɗauki ba daɗin na tsawon mako ɗaya. Sai dai kuma Ukraine ta ce abin ba haka yake ba samsam ta ce asarar da Rasha ta tafka ta zarta ninki goma na alkaliman da ta faɗa. haka kuma hukumomin na ukraine sun ce sun cafke rashawa 200 tare da lalata ɗaruruwan igwa da sauran manyan motocin yaƙi masu silke to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc gwamnatin rasha ta gaya wa hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliya ta duniya cewa a yanzu haka yankin da babbar tashar nukiliya ta ukraine take kusa da birnin zaporizhia na, kudanci yana ƙarƙashin ikonta Hukumar ta EA ta ce Rashawan sun ba ta tabbacin cewa ma'aikatar ma'aikatan Ukraine da ke aiki a tashar na ci gaba da gudanar da ayyukansu. Sai dai hukumar Nuclear Ukraine a Ukraine ta ce tana tattaunawar da dukkanin tashoshinta na nukiliyar kuma suna gudanar da aikinsu yadda suka saba. To amma Darakta Janar na Hukumar Nukiliyar ta Duniya Rafael Grossi ya shaida a taron manema labarai cewa halin da ake ciki na tayar da hankali. The important matter here is that when there is a, a, a conflict ongoing, there is of course a risk. Ya ce abu mafi muhimmanci anan shine idan ana rikici, to lallai fa akwai fargaba kai hari, ko kuma ma a samu hadarin tashin makaman. Tashar Zaporizhia dai tana dauke da shida daga cikin na'urorin nukiliya goma sha biyar na Ukraine. kafin yanzu dai hukumomin da ke kula da nuclear ukraine sun buƙaci taimakon hukumar nukiliyar ta duniya da ta taimaka ta tabbatar da tsaro a cibiyarta ta chernobyl da ke arewacin ukraine wadda dakarun rasha suka kwace to idan muka bar batun na yaki a ukraine majalisar ɗinkin duniya ta amince a fara tattaunawa da za ta kasance irin ta farko ta duniya domin shawo kan matsalar da sharar tarkacen roba ke haddasawa bayan tattaunawa ta tsawon mako ɗaya a taron majalisar kan muhalli a babban birnin kenya nairobi kusan ƙasashe mambobi 200 sun amince a kafa wani kwamiti na sassan gwamnati domin samar da wata yarjejeniya da doka ta amince da ita akan hanyoyin amfani da kuma sarrafa roba nan da shekara ta 2024 Because plastic doesn't degrade, it breaks down into ever smaller pieces, resulting in microplastics. Wakilin BBC ya ce saboda roba ta saboda roba ba ta riɓewa ta dagargaje, a yanzu muna zubar da tan miliyan goma sha ɗaya na robar a teku, kuma ana sa ran yawan zai ninka uku nan da shekara ta wato shekara ashirin mai zuwa. Karkashin sabon tsarin da ake son bullowa da shi dai za a iya samar da wasu sabbin dokoki kan hanyoyin da za a riƙa bi wajen yin abubuwan roba. wadda ake samarwa daga iskar gas da kuma mai ta yadda za a iya sake sarrafa abubuwan bayan amfani da su cikin sauƙi ba tare da suna haifar da matsala ga muhalli ba. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. An gaida Muhammad Anur Muhammad da cikakkun labaran duniyar daga ofishinmu na Abuja. yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniyar rasha na ci gaba da tsananta kai hare-hare kan tashar jirgin ruwa da ke mariupol inda hukumomi suka ce akwai yiwuwar an halaka ɗaruruwan mutane mataimakin magajin garin ya shaida wa bbc cewa farmakin da ake kaiwa ba ƙaƙƙautawa ya kusa ta da wata gunduma da gida ne ga fiye da mutum dubu ɗari ga rahoton bilkisu babangida gida Rasha ta ƙara ƙaimin kai hare-harenta a muhimman birane a yayin da aka shiga kwana na bakwai na ƙazamin fada a arewaci da gabashi da kuma kudancin ƙasar Ukraine. Ɗaruruwan mutane ne ake fargabar sun mutu a birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa na kudancin ƙasar bayan sa'o'in da aka shafe ana da gudan wuta babu ƙaƙƙautawa kamar yadda mataimakin magajin garin birnin ya bayyana. Haka kuma a kudanci, ƙasar Rasha na ta ƙoƙarin ganin ta ɓace birnin Kharson, amma magajin garin ya ce har yanzu dakarun ƙasar Ukraine ne ke rike da ikon birnin. An kuma ba da rahoton ƙarin lugudan wuta da hare-hare ta sama a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda sojojin lema na ƙasar Rasha suka sauka da tsakar dare. A baya dai Rasha ta bayyana cewa ta karɓe ikon birnin Kharson mai tashar jiragen ruwa, ikirarin da magajin garin birnin ya musanta. Hussein ya makale a birnin Kharson tare da matarsa da 'yarsa mai shekaru uku. ya kuma shaida a BBC cewa ya ga dakarar Rasha a can da sanyin safiya. A yau na tashi da jin wata babbar ƙara, na kuma yi tunanin cewa lallai akwai matsala. Na buɗe tagar ɗakina inda na ga tankokin yaƙi daga nisan mita goma kacal, ɗauke da wasu tarin sojojin Rasha suna harbin da ke nuna alamun gargaɗi. suna harbi a sama fararen hula kuma na ta guji-guji gaskiya wannan abu ne mafi muni da na taba gani a rayuwata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutane fiye da 800 ne suka tsere daga ƙasar Ukraine. Manyan kamfanoni irin su Apple da Google da Ford da kuma ExxonMobil sun ɗauki mataki kan ƙasar Rasha saboda kutsawarta cikin ƙasar Ukraine. Rasha ta shaida hukumar sa ido kan makaman nukiliyar duniya cewa ita ke rike da ikon yankin da ke kusa da tashar makamin nukiliya mafi girma ta kasar Ukraine kusa da birnin Zaporizhia a kudancin kasar. Hukumar lura da makamashin nukiliya ta kasa da kasa IAEA e ta ce Rasha ta bata tabbacin cewa ma'aikatan tashar makamashin nukiliyar Ukraine na ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda aka saba. Ministocin harkokin cikin gida na tarayyar Turai na shirin zaman tattaunawa kan shawarorin da hukumar tarayyar Turai ta gabatar na bayar da kariya ta wucin gadi ga mutanen da ke tserewa yakin a ƙasar Ukraine. A ƙarƙashin tsare-tsaren za a bai wa 'yan gudun hijira daga Ukraine takardun izinin zama ƙasa da samun damar aikin yi da kiwon lafiya da kuma ilimi. Sabuwar dokar wacce aka tsara saboda isowar 'yan gudun hijirar da dama ta shafi duka